barkan ku da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna hikima hausa tv wannan muna subscribe da kuma alamar kararrawa da kuma alamar like ku sharing da comment domin shi ke bamu damar kawo muku sababbin shirye-shirye mansur hankali mansur wallahi subhanallahi an dauki kafa yakuba mansur ya dauki kafa inna lillahi mansur ya cimma kafa mansur ya cimma kafa aiki ya ɗauki hanyar lalata aiki ya dauki hanyar lalata mansur ya ɗauki ƙafa amma kuma wanda kuma ga sota makan da mai kuma ta sai dai da yake mai kamun ƙafa to ƙaƙa dama na ce muku da mai ta ta wallahi <coughs> mansur na ba da ƙoƙari kani da allah abu da bai haɗuwa uwa sarki da kura wallahi abu bai haɗuwa uwa sarki da kora tau tabarbare wallahi mansur mansur yana ba da kokari yakubu ya tare gida nai kokowa ta wannan kukuwa ta yi mugun haɗi tau tau ya kada yakubu mansur ya kada yakubu mansur ya kada yakubu wallahi mansur ya shikenan shikenan mansur ya hita mansur ya hita